الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha takwas ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta ɗari da saba'in da tara cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin daidai kafin haka ga tambayoyi guda biyu mai tambaya na farko hadisi ya kawo cikin sahih bukari wanda imam bukari ya yi babi da shi babin addu'a a cikin sallah sai kawo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake mugunyar addu'a ga quraishawa inda yake cewa Allahumma ja'alha Allahumma ja'alha alaihim sibil kasini yusuf wato ya ubangiji ka jarrabe su da shekaru bakwai na fari kamar shekaru bakwai na lokacin annabi yusuf alaihi salam a ciki kuma yana cewa allahumma shdud ka ala mudar ya ubangiji ka tsananta azabarka akan kabilar mudar saboda sun kafirce mu hadisai ne dai kawo guda biyu karkashin su kuma aka kawo ayar fadin Allah ta'ala laysa laka min al auye shay'un aw alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun yake wai yana neman karin bayani dangantaka tsakanin hadisin da wato ayar inda ka fahimta turan nan da baka rubuto wannan ba domin su ayo su hadisan su ne sanadiyar saukar ayar abinda manzon Allah yayi na la'antar waɗansu mutane da sunayensu a cikin alkanut yana musu alkanut yana faɗin sunayensu yana la'antar da kuma mugunyar addu'arsa ta kan Qurayshawa Allahumma usdud wa ta'ataka ala mudar ko Allahumma ja'alha alaihim sabil kasmi yusuf shine aka hana shi cikin fadin Allah ta'ala laysa talaka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun dan yana yin haka ne sai wannan ta sauka da wannan ta sauka kuma bai ƙara ci gaba da yin irin wannan addu'a ba wannan shine bayanin da haka ko da Imam Bukhari ya kawo hadisin ne dan nuna shine sanadiyar saukar ayar ga abu kaza ya faru a sanadiyar sa Allah ya saukar da kaza da aya ta shafa ko manzon Allah bai sake yin irin wannan alqunut din da zai ambaci mutane da sunayen su ba domin tana cewa laysa laka min al'amri shay'un ba wani al'amari a hannunka na cutar da mutane ko amfanar da su halakar da su ko ni'imta su aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum in Allah ya ga dama ya karɓi tuban su in Allah ya ga dama kuma ya kama su da azaba kai baka da cewa a ciki karshe kuma a cikin waɗanda annabiyawa addu'a don akwai waɗanda ubangiji ya karɓi tuban su don sun tuba sun shiga musulunci ina ba ta amfani mai tambaya ta biyu na cewa ya kasance shi dan kwallo ne sana'ar su ke dan kwallon kafa menene halaccin mutum ya riki kwallon kafa a matsayin sana'a bai halatta ba shawaran da muke baka shine ka nemo ta sana'a wadda take ta halal ka ci abinci da ita amma ba kwallon kafa kwallon kafa ba sana'a ba ce ba to a cikin ta akwai dangin barna masu tarin yawa na farko dai akwai bayyanar da tsiraici don saboda yan kwallo suna sa kananan kaya waɗanda suka matse su ga kuma gajeren wandan da bakai buyo ba ta yadda cinyar su take tana bayyana cinya kuma al'aura ce da darsan hadisin manzon Allah dan ya nuna daga cibiya zuwa gwiwar mutum duk wato ainihin al'aura ce sannan a cikin harkar kwallon gaba akan samu gaba tsakanin supporters na wannan club da supporters din wannan club magoya bayan wannan kungiyar kwallo da waccan kungiyar kwallo sannan kuma akan samu yin caca tsakanin wanda yake goyon bayan can da yake goyon bayan can gudun su sanya kudi a yi caca sannan kuma akan wulakanta lokacin sallah idan ana shahararriyar kwallo a gari tun kafin azhar samari sun cika stadium ba kuma za su dawo ba har sai bayan lishari kaga ba za su yi azhar ba za su yi la'asar ba in ma sun yi ta a stadium babu nutsuwa dai a ciki domin lokacin da duk mutum ya ji ana raraka ihu bayan yana cikin ruku'i yana subhana rabbiyal a'la to zai yanke ko dai Allah ya kallaka wasa ta zamanto ta da gida biyu ya rasa ma me yake ciki sannan kuma akwai takuduwa maza da mata wajen kallon wajen kallo wajen kallo din ba a cewa wurin maza daban wurin mata daban takuduwa ake da juna sannan idan lokacin sallah ba a cewa a dakata sai an yi sallah to sai a ci gaba inda a ce lokacin da ake kallo din sai lokacin sallah ya rafri zai busa yake to za a yi sallah yan kallon su je su sa kayan da za su yi sallah su yi sallah su gama a dawo a ci gaba zai yi barnar da ke ciki tana da yawa saboda haka dai bai eh ban ji ba saboda haka wannan dai a barna ce masu tarin yawa da suke shiga ciki wanda ya kamata a ce wato ainihin musulmi sun nisance ta Allah ya tsare mu Allah shi mana gafara ya ji kanmu ubangiji yace wala kun fil qisasi hayatun ya ulul albab la allakum tattaqun lalle a cikin qisasi akwai rayuwa a gare ku ya ulul albab ya ku ma'abuta hankali allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa wannan kalma akwai balaga mai tarin yawa a cikinta domin kafin saukar alkur'ani a lokacin jahiliya su ma idan an yi kisa sukan yi ramuwa duk da cewa ba irin tsarin da alkur'ani ya kawo daidai wa daida suke yi ba amma suna da aƙidar cewa yin kisa shine abin da ke hana yawan yaduwar kisa har suna da kalmomi da suke amfani da su sukan ce akthirul Katla li yaqilla al ku yawaita kisa dan a sami kisa kaɗan sannan kuma sukan cewa wai a qatlul ba'di ihya'un lil jami'i kashe wani bangare na mutane to raya sauran ne domin in ba a kashe yan kaɗan ba da suka cancanci kisa to wannan zai sa kisa ya yaɗu akan sauran amma kashe yan kaɗan din sai ya baiwa dama sai ya baiwa sauran mai rayuwa sannan kuma ibarar su wadda tafi shahara wanda ma a adab ake kawo ta ita ce alqatlu anfalil qatl wannan ita tafi shahara wai kisa shi yafi kore kisa to duk gaba ɗaya sai ubangiji ta Allah ce walakum fil qisas hayatu kaga wannan ta samu wanda wadancan domin a can gurin sun yi ta mai ta kalmar alqatlu aksirul qatla liyatilla alqatlu am alqatlu anfalil qatli kalmar kisar kansa ba a san ajita shi yasa Allah bai magana da kalmar kisa ba sai wace walakum fil qisasi hayatu lalle a cikin kisasi kuna da rayuwa to kaga kisasi daga jin kisasi kisan ba na ta'addanci bane ba wani ne yayi kisa za a rama domin wanda yayi kisa na ta'addanci ba a kiransa da suna kisasi amma wanda yayi ta'addanci za a rama shine ake sanya wa suna kisasi kaga kalmar kisasi sai ta bada ma'anar ga wani yayi zalunci da kuma za a rama zaluncin da yi a cikin wannan ramuwar da za a yi na zaluncin da yayi hayatun akwai tabbatacciyar rayuwa sannan sai a kawo hayatun din da na kira dan ta zanto litta'zim lakum hayatun azima lakum hayatun jamma kuna da rayuwa mai yawa a cikin tabbatar da kisasi ma'ana dukkan wanda ya san idan ya kashe shi ma za a kashe shi to sai ya kame hannunsa ba zai kashe sauran mutane ba sai wancan ma ya kame hannunsa wancan ma ya kame hannunsa sai a samu rayuwa gaba daya amma duk wanda ya san idan ya kashe tara za a yi masa ko idan ya kashe za a ce shekara goma da golala goma ko idan ya kashe lauya zai je dogon turanci shi a lokacin da ya kisan kila ba bai san abin da yake ciki ba ko matarsa ta fata masa rai ko yayi kaza ko yayi kaza ya kawo waɗansu dalilai da zai kare shi shi shikenan ba za a kashe shi ba to wannan sai ya bayi zuwa ga yawan yin kisa ina fata an fahimta shi yasa ga kaidar musulunci duk wanda ya kashe za a kashe shi in namiji ya kashe mace za a kashe shi in babba ya kashe yaro za a kashe shi in mutane guda hudu ko biyar suka yi taron dangi suka kashe mutum ɗaya za a kashe su duka Abin da Umar dan Khattab yake nan mutum bakwai suka taru suka kashe wani mutum yace duk a kashe su su duka aka ce haba Umar dan Khattab sab'atun bi wahid yace wallahi law tamala alaihi ahlu sana'a laqataltuhum jami'an inda tun mutanen garin sana'a suka yi taron dangi don su kashe rai daya sai na kashe su su duka domin idan an kyale mutum bakwai da suka kashe daya ma'ana sai zanto sai in ɗaya ne ya kashe ɗaya za a kashe shi in bakwai sun kashe ɗaya ba za a kashe su ba to duk wanda yake jin haushin wani sai raba goron gayyata ga abokanansa cewa ku zo ku taya ni faɗa mu kashe wani tunda mu da yawa ne ba za a kashe mu ba amma in ni ɗaya ne za a kashe ni sai wannan ya bayi zuwa ga rayuwar jama'a ta shiga cikin barazana amma in ko bakwai ko takwas ko tara ko goma suka taru suka kashe ɗaya za a kashe su gaba ɗaya to kowa sai kame hannunsa wanda kun fil kisafi hayat to amma wannan ba kowa ke ganewa ba sai musulmi sai sai sai Allah ce ya ulul albabi ya masu hankali kaga duk wanda bai gane wannan ba ba ya hankali ko ba ya ulul albab ya ku masu hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto cikin masu takawa to sai mu tashi kan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم التي كتب عليكم أن وجبت أكنكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ألا من متوى تكزوا وطيدك تكنكم in taraka khairan idan har ya bar wani alkhairi alkhairi dukiya alwasiyya yin wasiya din lil ne ga mahaifa guda biyu wal aqrabina da dangi waɗanda suke mafiya kusanci wanda uwa da uba suka hada ko uba ya hada bil ma'ruf za ku yi din nan ta hanya sananniya a shari'ance ba tare da zalunci ba <coughs> hakkan wannan wani haƙƙi ne ubangiji ya wajabta shi alal a akan mutane da suke masu takawa ubangiji ta ala ya wajabta muku yin wasiya lokacin da alamun mutuwa suka zo ɗaya daga cikin ku da aka ce idza hadara ahadakumul maut ana nufin amaratul maut dan idan mutuwa ta riga ta zo mutum ba zai iya magana ba ballan sana yi wasiya amma idan alamun mutuwa ne suka zo yana ganin kamar lalle gashi ba zai tashi ba to a wannan lokacin sai mutum yi wasiya amma da sharɗi in taraka khairan in ya bar alkhair lafazin khair yana nufin dukiya وبنجد تعالى وإنه لحب الخير لشديد وما تنفقون من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون خير أنا نفل دوكي أجل هنا فتاة فهمتها فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كتب عليكم idza hadara ahadakum al-maut in taraka khaira duk khair a cikin waɗannan ayoyin yana nufin dukiya waɗansu ma suka ce ba dukiya kaɗan ba dukiya mai yawa abdullahi dan abbas ya ce ba a kiran dukiya da sunan khair sai ta kai dinari ɗari shida dawus ibn kaisan al-yamani cikin tabi'ai ya ce sai ta kai dinari ɗari takwas wani ma daga cikin tabi'ai ya ce sai an samu dinari dubu to dinari dubu ku a yau nawa ne kudin suna da yawa fa miliyoyi ne yace sai in mutum ya bar wannan ne sannan zai wasiya amma dai malamai suka ce lafazin dukiya mai yawa lafazi ne da zai iya canja ma'ana daga gari zuwa gari a wani gari idan aka ce ga mai kudin gari kaza a wani garin talaka wani gari ko ba haka ba to don haka dai abinda ake nufi abinda duk mutane suka dauka mai yawa a garin su idan mutum yana da dukiyar da a garinsu a nahiyarsu a ƙauyensu sunanta dukiya mai yawa lalle yayi wasiya to a wannan wasiya da ana yi walidai ne ga iyaye guda biyu ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a Bukhari cikin kitabu tafsir kana rubu'u lil waladi wa kanat al wasiyatu lil walidaini ada da da mamaci ya bari za a bashi rubu'in dukiya wato fata na dukiya ɗaya bisa hudun dukiya wa kanat alwasiyatu lilwalidaini iyaye ko wasiya ake musu ba su da rabo cikin gado fa nasakha Allahu min zalika ma ahabba sai Allah ya shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama fa ja'ala lizzakari mithla hazzil unsayayn sai ubangiji ya sanya wa da namiji rabon mace biyu wa ja'ala lil abawaini wa ja'ala al abawaini li kulli wahidin minhum as iyaye guda biyu uwa da uba in sun haɗu wajen cin gado babu ƴaƴa to kowane ɗaya daga cikin su zai samu dusi wa ja'ala lil mar'ati thumuna war rubu'a mace wani lokaci ta samu ɗaya bisa takwas wani lokaci ta samu ɗaya cikin hudu a cikin dukiya wal zawji shataru war rubu'u miji wani lokaci ya samu rabin dukiya wani lokaci ya samu ɗaya bisa hudun dukiya gurgurdan yadda hali ke canjawa walakum nisfu ma tarka azwajukum in lam yakunna hunna walad fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn wa lahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kan lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn ba haka bane ba ma'ana abin na canzawa daga lokaci zuwa lokaci kamar yadda ayar alqur'ani ta bayani Abdullahi dan Abbas wato ya nuna a da kafin saukar ayar rabon gado yusikumullahu fi auladikum ake aiki da wannan ayar ta kutiba alaikum idza hadara ahadakum al in taraka khaira al-wasiyatu lil walidayn amma tunda ayar da bangado ta sauka sai ya zanto cewa da da da dukkan wani ma wanda yake mai cin gado ba ya da rabo a cikin wasiya sai dai ai wasiya ga wanda baya cikin maciya gado amma iyaye ba a musu wasiya yanzu shikenan suna da su da sun su wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in kullahu yakul lahu waladun wa warithahu abahu fa li ummihi ma'ana lokacin da yake da da shi mamaci din kowa daga cikin uwa ko uba za a bashi ɗaya bisa don dukiya idan ko ya kasance yana da ɗa in baya da ɗa kenan idan ko ya kasance yana da ɗaya to uwa za a bata sulusi ɗaya bisa uku sai aka yi shiru ba a ce uba a bashi komai ba shirudin da aka yi balaga ce ta Alƙur'ani sai ka koma farkon ayar ka samu amsa lizzakari mislu hazzil unsayin tunda uwa ta samu sulusi ɗaya bisa uku yanzu bai rage ba saura biyu bisa uku ba sai a bawa uba ba sai Allah ya ce to kuma a ba uba ba tunda ya baka ka'idar lizzakari mislu hazzil unsayin to a takaice dai da wannan aya da waccan aya ta sauka ta cikin suratul nisa sai ta shafi hukuncin yin wasici ga mahaifi to amma har yanzu wasiti na nan ga waɗanda ba mahaifa ba ya halatta kai wasiti ga danginka waɗanda ba su da gado ba su da rabo a cikin gado ya halatta kai wasiti ga abokananka ya halatta kai wasiti ga waɗansu musulmai to amma ƙa'ida ta wasiti da zaka yi abin da zaka bayar kada ya wuce ɗaya bisa ukun dukiya abdullahi da abubuwa ce kare wuce ɗaya bisa hudun dukiya duk abin da zaka bayar kare wuce haka yawa hujja a nan wurin hadisin bukhari lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba ɗaya daga cikin sahabbansa sa'ad bin abi waqqas ba ya da kowa sai ɗansa gashi da dukiya mai yawa yana cikin kwanciyar rashin lafiya sai ce manzan Allah gashi mutuwa ta zo mun gashi kuma ba da kowa sai ta guda ɗaya za ta ci gado na shin zan iya bayar da sadaka ga dukkan dukiyata manzan Allah ce a'a yace to rabi fa manzan Allah ce a'a yace ɗaya bisa uku fa sulusi kenan manzo Allah ce as-sulus as-sulus kathir ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku kan yana da yawa sai ya shiru bai ce karka bayar ba bai ce ka bayar ba amma sai ya ce yana da yawa shine Abdullahi da Abbas s.A.I. da mutane za su koma ɗaya bisa hudu da zafi tunda manzo Allah ya nuna ɗaya bisa uku yana da yawa ma'ana lokacin da zaka bayar da wasiya ya kasance ɗaya bisa hudun dukiya ne kar ya wuce haka yawa ina fata an fahimta wanda zaka yi wa wasiya ya zanto baya cikin maciya gadon ka sannan wasiyar da zaka yi ya kasance ta abu ne na alkhairi kar kai wasiya na ai wani aikin sako to wannan har yanzu tana nan hukuncin ta mustahabi ba za a ce wajibi ba idan mutum yayi yana da lada in bai mu babu wani lada babu zunubi a kansa a takaice dai idan muka ce za mu yi maganar wasiya sai mu koma karatun fikihu amma bari mu jimli ce zance gaba ɗaya sai mu ce ita wasiya iri uku ce akwai wasiya ta wajibi akwai wasiya ta haram akwai wasiya ta mustahabi wasiya ta wajibi wanda ya zo mutuwa yana da bashin mutane a kansa yana da haƙoƙi a kansa cikin ƴan uwansa da magadansa babu wanda ya sani sai shi to dole yayi wasiya ya kirawo magadansa ya kirawo masu hankali cikin abokanansa ko limamin unguwarsu ko wani cewa kun ga gida kaza da wuri kaza da mota kaza da kowa gani duk a cikin bashin banki na sayi su ba ko kobo na wa'azi da haka lalle idan na mutu kafin a ce an raba gado sai an biya abin da ke kaina wannan irin wasiyar ta zama wajibi mutum ne kafin yin duk haƙƙi da ke kansa na mutane sawa'un na banki ne na wani mutum ne ka ci bashi wani ne ke banka bashi wani ne aka baka ajiyar kuɗin su suke wurinka dole ne ka yi bayani irin ta ce manzon Allah ke cewa bai dace ba ga mutum musulmi ya kwana dare biyu ko sama da haka face sai wasiyarsa tana rubuce a karkashin fulansa ma'ana duk wanda yake da bashi a kansa da yawa na mutane ko na kamfanoni ko na gwamnati ko haƙƙin mutane ko kuɗin ajiya kamata yi lokaci bayan lokaci yana jaddada wasiya a rubuce na ajiyewa da wani da wani suna bina ni wani akwai bashin wani da wani a kaina akwai kuɗin wani da kuɗin wani a kaina ya rubuta takarda ya abin nan idan ma zai fotokofi yi ya ba waɗansu su ajiye shi ma ga tashi a wurinsa dai idan ya mutu ya bar ɗayansa cikin sababi da rikici na fatan kun fahimta irin wannan wasiyar ta wajibi ce wasiya ta haramun mutum yi wasici da aikata wani aikin barna ya ce wa ɗayansa ko na riga na mutu wuri kaza za a gina abu kaza ya kasance wuri ne na barna ko gidan karuwai ko wani gidan barasa ko wani aiki na barna akwai wanda yake wasici har da aikin barna to irin wannan ba a zartar da ita haramun ne mutum ya yi ta in yayi ta ba za a zartar ba sai wasiya ta mustahabi ita ce wadda ba wani bashi a kanka kai ne ka ga dama za ka baiwa wani wani abu cikin dukiyarka ita ce ko da bayan na mutu kafin a fitar da gado na lalle kaza na baiwa wani kaza na baiwa wani kaza na baiwa wani ya zanto waɗannan ba su cikin magada to irin wannan hukunta ta har yanzu cikin musulunci mustahabi ne wanda duk yana da rana كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه ubangiji ce faman baddalahu wanda ya canja wasiyya din ba da ma sami'ahu bayan ya ji mahaifinka ya kirawo ka ya ce ko da bayan mutuwa ta kaza na wani ne kaza na wani ne kaza na wani ne ka wani nabi na bashi ayi kaza wani nabi na bashi adadin kuɗi kaza sai ka zo ka canja bayan ya mutu mutum ya canja da ma ya canza abin nan da mahaifinsa ya faɗa masa na wasici ko ya canza abin da mai wasiya ya bar masa na wasici ba da ma sami abu bayan koya ji fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddiluna laifin baya kan mahaifi da yayi wasiya yana kan wanda ya canza shi ya riga ya fita tunda yayi wasiya in ya'yansa suka yi kwange suka rage ko suka ƙara ko suka canja to wannan laifin yana kansu baya kan mahaifin har ga Allah baya da laifi shine fa inna ma ismuhu على الذين يبدلون إن الله سميع عليم للي الله تعالى سميع ميزيني سننكما عليم مسنين دنغن دهالا دبكت فمن خاف من موس جنفا أو إثما فمن خاف dukan wanda ya ji tsoron janafan kaucewa gaskiya bisa kuskure au isman ko kaucewa gaskiya bisa ganganci min musin daga wanda yake yin wasiya mutum ne zo yake yin wasiya lokacin da ya na maka wasiya ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai ka ga ya faɗo wani abin da ya ci karo da shari'a ya faɗo wani abin da ba daidai ba ya faɗo wani abin da ba haka shari'a ta tsara ba to kila ya faɗa ne saboda san ransa ya zama isman ke kila ya faɗa ne saboda kuskure karancin ilimin sa jahilcin sa shine ta nafar to idan mutum aka kirayi kaza a yi wasiya sai ka ga kuskure sawa'un kuskuren da aka yi da ganganci wanda aka yi bisa ga rashin ilimi fa aslaha bainahum sai ya sasanta tsakaninsu ma'ana bainal musi wal musa lahum tsakanin mai wasiya da waɗanda aka yi wa wasiya cewa a basu kaza da kaza kaga akwai zalunci akwai inda ba daidai ba sai ka gyara ka ce ba haka za a yi ba ai da kace a bayar da ɗaya bisa ukun dukiya ko rabin dukiya wannan ba daidai bane ba rabin dukiya ba daidai bane ya saba sunna a dawo da ita ɗaya bisa hudu haka Abdullahi dan Abba zai nuna in ka kafe sai ɗaya bisa uku to manzo Allah da yace yana da yawa ina ba ta an fahimta yace a ba danka a ba matar sai a ce a da danka da matarka suna da rabo a cikin gado don haka ba a yi musu wasiya sai dai ka faɗo wani banda su a baiwa mahaifa na suka ce su ma wannan suna da rabo a cikin gado don haka sai dai ka faɗo wani banda su a baiwa kanan mahaifiyata yar mahaifiyata eh wannan kan zawal arhamu ne ba su da rabo cikin gado a iya ba kanan mahaifi ko yar mahaifiya wannan za a iya ba su wannan babu laifi shine fa aslaha baina duk wanda ya gyara bayan ya ga kuskure to fala ismu alai wannan babu laifi a kansa wato kaga wancan shi daidai ce aka yi sai canja ta dan san rai fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluna wannan kuskure ne aka yi sai ya gyara shi zuwa daidai fala ismu alai ko sai aka bata abin da dace inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin ne tallafi ne. Ya ayyu hallabi na amanu kuti siya mu kama kuti ba anan lalabi na فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وحن سكي إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبت أذني أكنكم كما كتب على الذين من قبلكم kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun dan ku zanto cikin masu takawa wato wannan ita ce ayar da aka wajabta azumi akan ta cewa azumi tilas ne kuma tilas ne akan mu irin yadda yake tilas akan waɗanda suke kafin mu a ciki akwai harfu tasbihi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suka kafin ku kamanceceniyar da ayar nan ke dauke da shi wace irin kamanceceniyar ce shin kamanceceniya ce ta fuskar adadi adadin da aka wajabta muku shi aka wajabta musu ko kamanceceniya ce ta fuskar hukunci wajabci wajibi ne a kanku yadda yake wajibi a kansu dai idan mun ce ta fuskar adadi ma'ana irin yadda muke azumi 29 ko 30 su ma haka suka yi amma idan muka ce ta fuskar wajabci wannan na nuna yadda azumi yake wajibi akan mu su ma haka ya zama wajibi akan su din a da to amma nawa aka wajibta musu 29 30 ba mu sani ba ubangiji ta'ala ne ya sani ina fata an fahimta dan haka kafu tasbihi dake cikin nan gurin wato tana tasbihi ne na alwujub bil wujubi ko al ijab bil ijabi yadda yake wajibi akan ku haka yake wajibi akan su la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa wato azumi yana koya wa dan adam takawa dukkan mutumin da ya kame bakinsa bai so bai sa ba ya sanya wa sha'awarsa da baibayi da tarnaki bai zakke wa ya mace ba tun daga lokacin da alfijir ya keto har ya zuwa lokacin da rana ta faɗi awa goma sha biyu yayi hakan har kwana ashirin da tara zuwa ga talatin to azumi ba zai wuce ba face sai ya zanto kamar wanda aka yaye daga wata makaranta ta koyar da takawa idan idan ya fita bayan azumi kuma ya saba da ya jure wa yunwa abin a gaban sa irin yadda ga abinci a gidansa ya kici ci dan saboda in ya ci ya zama haramun a lokacin tun da azumi a bakin to haka bayan azumi ga yunwa yana ji ga haramun a gabansa nan ma sai ya kauce mata ya je har ya samu halin ko ga haramun amma ga halal marar daɗi gabza a cikar a mutu ya gwammace ya ci wannan kar ya mutu ɗin, sama da dai je ya ci mai daɗin ko mai ɗanɗanon in ya zanto haramu ma'ana azumi ya koya maka takawa azumi ya koya maka juriya da kame kai shine la'allakum tattaqun lokacin da wannan aya ta sauka an wajabta azumi ba tare da yin bayanin kwanakinsa ba sai wannan aya ta ce ayyaman ma'adudat za ku rinka yin azumin nan ne waɗansu kwanaki ababen kidayawa kwanaki ababen kidayawa ba masu yawa ba mariban tare da haka a cikin ku idan an sami mara lafiya au ala safarin ko wanda yake matafiyi fa iddatun min ayyamin bukhar to idan ya sha ruwa sai ya rama a waɗansu kwanakin na daban anan ana kaddara kalmar fa sai ya sha ruwa ko ya ajiye azumi to fa iddatun min ayyamin bukhar sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban ma'ana an yafewa mara lafiya wajabcin azumi an yafewa matafiyi wajabcin azumi amma tare da cewa za su rama daga baya bayan azumi din ya wuce ina fata an fahimta wato azumi irin yadda waɗansu daga cikin hukunce-hukunce suka bi mataki-mataki aka bi mataki-mataki da su kafin tabbatar da su haka azumi aka bi matakinsa na farko an bar kwanaki ne kawai na wato ainihin ashura a kowace shekara su ake azunta a matsayin wajibi da aka wajabta ramadan kuma haka ba a kai su kwana talatin ba kai tsaye ba a kai su kwana ashirin da ba kai tsaye sai aka bar shi ayyaman ma'adudat kwanaki kididdagaggu waɗansu suka takaice su da uku waɗansu suka kai su zuwa ga bakwai a kowane wata dai azumi guda uku ma'ana su ne ayyaman ma'adudat kuma tare da haka sai ya zanto ba dole bane ba wanda yaga zai iya yi yayi wanda ba zai ba ya ciyar da miskini a madadin azumi din shine aya ta ce wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin har ma waɗanda za su iya yin azumi din ya zama wajibi akan su in sun zaɓi su ajiye fidyatu ta'amu miskin ciyar da abincin miskini guda ɗaya an gane ko faman tatawwa a fa huwa khairul dukkan wanda ya kara akan abincin miskini a madadin a kowane yini ce da miskini ɗaya sai ya da biyu fa huwa to wannan ya a kansa alkhairi zai samu karin lada akan haka amma wa ta sumu ku rinka yin azumin ba ciyarwa ba khairul lakum shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna da sani ina fata an fahimta wato kaga nan gurin an ba da zabi ko mutum ya yi azumi ko ya ciyar haka aka ɗauka a matakin farko shi ne ya tabbata cikin hadisi mu'az bin jabal Allah shi kare yadda a gare shi yake cewa matakan da aka bi na azumi dai dai ne har guda uku na farko fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qadima al-madinata fa ja'ala yusumu min kulli shahrin thalathata ayyam manzo Allah ya zo Madina a kowane wata ne kwana uku wa qala yazid fa sama sab'ata ashara shahran yazidu ɗaya daga cikin marwaita hadisin ce, manzon Allah sai da yi azumi na sab'ata ashara shaharan wato watanni goma sha bakwai kowane wata yana yin azumi uku a cikinsa an bayyana ko shine ayyamin ma'dudat min rabi'il awwal ila ramadan tun daga rabi'il awwal zuwa ga ramadan min kulle shahrin thalathata ayyam cikin kowane wata wato kwana guda uku wa sama yawma ashura kuma ya azumta ranar ashura thumma inna allaha azza wa jalla sannan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu ila hadhihi al har ya zuwa fadin Allah ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda zai iya yi din in ya ga dama kar yayi kawai sai ya rinka yin azumin kwana uku ba sai ya rinka ciyar da miskini fa kana شاء صام ومن شاء اطعم مسكينا at'ama ذلك عنه ajza zalika an sai ya zanto duk wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ce da miskini hakan ya isa haka suka kai a wannan mataki ba shine mataki na biyu ba kenan mataki na farko ayyamun ma'dudat kwanaki uku a kowane wata mataki na biyu wanda ya ga dama yi wanda ya ga dama ya bari da aka zo mataki na uku na karshe shine wanda dole kowa ya azumi shine aya ta gaba za ta yi bayani akan sa Allah ya شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العده ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وبنجي تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن shi watan Ramadan shine watan da aka saukar da Alkur'ani a cikinsa kamar yadda muka faɗa a darussan da suka wuce baya saukarwa ta farko wato daga lauhul mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id dunya an saukar da alqur'ani ne a cikin watan ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnas dan ya zanto shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma ya zanto dalilai na shiriya din wal furqan kuma domin ya zanto raba gardama dalilai na shiriya dalilai kuma waɗanda suke a matsayin alfurqan masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya masu rarrabewa tsakanin halal da haram an gane ko don haka wannan na nuna saukar da wato ainihin alqur'ani mai girma cikin watan ramadan kamar da wadansu ayoyi kuma suka nuna cikin lailatul qadr inna anzalnahu fi qadr wa ma adraka ma qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin rahmatan min wato saukar da shi a cikin daren lailatul qadr ne wanda daren lailatul qadr kuma yana cikin goman karshe a cikin ramadan da haka in an ce an saukar da shi a daren lailatul qadri ko an ce an saukar da shi a dare mai albarka ko an ce an saukar da shi a cikin watan ramadan duk magana ce guda daya domin daren mai albarka shine daren lailatul qadri daren lailatul qadr kuma yana cikin watan ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه faman shahida minkum shahara cikin ku dukkan wanda ya halarci wata din shahida anan bi ma'ana hadara ai طلع عليه wa وهو حاضر غير مسافر wato wata ya tsaya ya kama kana mazaunin gida ba matafiyi ba shi ake nufi da shahida ba wai wanda ya gani da ido ba an fahimta ko <laughs> wato wanda wata ya tsaya ya kama kai kana halarta a gida ba matafiyi ba fal yusum to lalle ya azunci wannan wata din an gane ko amma wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra cikin ku wanda ya kasance maridan wato mara lafiya aw ala safarin ko ya zanto yana cikin halin tafiya fa afṭara sai ya kasance ya sha sai ya kasance ya ci fa iddatun min ayyamin ukhra wato sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban kalmar fa afqara qaddara ta ake babu ita a rubuce a cikin alqur'ani ne amma da kaddara ta ne ma'ana za ta tsaya daidai wa ita an fahimta ku ma'ana wannan aya sai ta zanto ita ce ta koge wancan zabi da aka yi na cewa wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ciyar yanzu an ce a ah, fa mun shahida minkum shahara fal yasumhu wannan kalmar fal yasumhu ita ce ta shafe wancan hukunci na wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ciyar dan haka da yawa daga cikin salaf za ku ga sun ce mansuka ce haka abdullahi dan abu zai faɗa haka waɗansu daga cikin malamai magabata cikin sahabbai ko tabi'ai duk suka faɗa hazir aya mansuka to amma su a wurin su ko da rage fadin lafazi am suna kiran shi da suna annask da haka mansuka ce amma ba dukanta ba domin har yanzu kuma ayar tana gaskatuwa wa alal ladzina yutiquna ga waɗanda za su iya yin azumi amma da wahala su kai da kyar saboda tsufa ko kuma saboda mace mai juna biyu ce sai ta kai da kyar ko saboda mace mai shayarwa ce da kyar za ta kai shine yutsai kona ma'ana za su iya yin azumi da wahala to a madadin yi din fidiyatu ta'amu miskin sai su ciyar da miskin ina fata an fahimta ana dan Malik ya fassara ta da ma'anar farko cewa tana nufin tsofaffi mace ko namiji waɗanda ba za su yi azumi ba sai sun jigata to sai su ajiye azumi sai su ciyar babu wata ramuwa a kan da haka shi da kansa Anas dan Malik da ya tsufa sai kasance ciyarwa ke baya yin azumi kuma hadisin yana nan cikin bukari da haka yace ayar ba wai mansuka ce gaba ɗayan ta ba mansuka ce dangane da hukunci na farkon musulunci cewa wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ki amma muhukama ce min hayth dilalatuha ala annahu jaza lil kabiri wal kabirati al-iftaru ma itam wato ya kasance sun sha domin su ciyar tsoho ko tsohuwa guda ina fata Abdullahi dan Umar kuma ya shigar da wato mace mai juna biyu da mace wadda take mai shayarwa in dai har za su yi azumi din da wahala sun fassara kalmar yutsi nuhu cewa shine iya yin azumi din da wahala saboda akwai wata qira'a wa alal ladina yatawwaqunahu ya bi ma'ana yatakallafunahu za su wahala in sun yi to in sun kai wannan matsayin saboda shekaru saboda juna biyu saboda shayarwa sai kasance za su sha wahala wahala wadda ta wuce ta al'ada wadda mai kowane mai azumi ya shafa ji ya saba ji yau da gobe to sai su ajiye su ina fatan kun fahimta saboda kar wata wadda take koya take da juna biyu sun dauka duk mai juna biyu ba za ta yi azumi ba da haka za ta siyar ba haka ake nufi ba kar wata dauka tunda tana sharuwa ba za ta yi azumi ba duk mai sharuwa sai ta siyar ba haka ake nufi ba sai in za ki sha wahala wahala da ta wuce wadda aka saba ji a azumi ne yau da gobe shine ya an gane ko waɗansu kuma sai su kyale kan kira'ar wa alal ladzina yutiqunahu amma su kaddara lamu wa alal ladzina la yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin waɗanda ba za su iya yi ba sai su ciyar da miskini a madadin yi to sai mu kalla saboda mai ba za su iya yi ba saboda tsufa saboda shayar da yaro saboda juna biyu ba za su iya yi ba san sam to su ciyar da miskini kaga in mun dauki wannan kira'ar za a kaddara la domin ya dace da ma'anar in mun dauki qira'ar hu sai ta zanto tana fassara qira'ar yutiquna yana fata amma duk da cewa qira'ar hu ba qira'a ce mutawatira ba لكنها يستعان بها في tafsiri كلام الله تعالى duk qira'a ko da shazza ce a karanta ta ne a matsayin tilawar qur'ani bai halatta ba a cikin sallah ko wajen sallah amma a fassar qur'ani da ita wannan lalle tana ɗaya daga cikin murajjihat in wani malamin tafsiri ya faɗo wata magana wani ya faɗo wata magana wanda ya faɗi maganar farko ba ya da wata hujja ya kalli zahirin larabci wanda ya faɗi magana ta biyu bayan zahirin larabci yana da kira'a shazza da suke goyon bayansa to sai a rinjayar da magana ta biyu akan ta farko tana cikin murajjihat ina fatan kun fahimta ومن شهد Wa الشهر فليصمه ومن كان ala safari. على سفر فعدة من ايام اخرى wato kaza akwai rahamar ubangiji da jin kansa ta yadda mara lafiya aka ce ba sai yayi ba sai ya ajiye daga baya rama matafi aka ce ba sai ba sai ya ajiye daga baya rama to amma wanne ne yafi dangane da matafiyi yayi azumi shi yafi ko kuma ya ajiye shi ne yafi malamai sun tattauna kan wannan mas'ala din waɗansu suka ɗauki cewa mutum ya yi azumi shi ya fi waɗansu suka ɗauki cewa mutum ya ajiye shi ya fi waɗansu kuma suka yi tawassufi a tsakiya suka ce a'a in zai iya yi ba tare da wahala ta yi masa tsanani ba to yi shi ya fi amma in ya sha wahala to ya sha ruwa masu wannan zance na karshe suna da hadisi cikin bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi da waɗansu sahabbai waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi cikin masu azumi sai wani ya sha wahala aka ga ya faɗi har yana suma har an ɗauki rigarsa an sa a jikin wani kara ko wani itace ana masa inuwa da ita saboda wahala ta yi wahala sai manzo Allah ce laysa min albirri siyamu fi safar baya daga cikin aikin da ka ce zaka yi tafiya kai azumi sai sahabbai suka ce ya malamai kai suka ce yana magana ne ga wanda ya sha wahala domin akwai wani hadisin daban cikin bukari sahabbai sun yi tafiya waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi masu yin azumin ba su aibatawa wanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi kuma ba su aibatawa masu yi din kuma shi ma kansa ya yi tafiya a cikin wata tafiya waɗansu suka sha wahala bayan da azumi a bakinsa sai manzon Allah ya sa aka yada zango a wuri yace ku kawo mun ruwa nan aka kawo masa ruwa sai ya sha saboda waɗanda suka ɗauko azumi suna shan wahala sun kasa sha to su ga manzon Allah ma ya sha su ma su sha su huta daga baya sa rana da haka matafi ko ya tashi da azumi yana cikin tafiya sai kishirwa ta yi tsarni yunwa ta yi azumi me ya zafi sai ka tsaya ka ci girki ba abin da ya maka zafi bayan sallah ba komai a kanka ba wai jarunta ba ce ka tsaya wai kai sai ka karasa da wata takawa ka sha wahala ga tafiya ga wani ne ka tsaya ka ci abincin ka sha ruwan ka bayan sallah ka rama ba wani ka fara ka dama kai matafi ne sannan matafi idan yi niyyar tafiya zai ci abinci ne daga cikin gari ko sai ya je bayan gari waɗansu malamai suka ce dole sai ya je bayan gari sai ya wuce gonakin garin ko kuma sai in ya wayo baya ba zai ga rufin kwano na garin ba to ya shiga cikin tafiya kenan amma matukar yana tasha <laughs> ba zai ci abinci ba har sai in ya waiwayo baya ba zai ga rufin kwanon garin ba amma akwai hadisi kalala wanda ya nuna in kana da niyyar za ka yi tafiya gobe talata da sassafe sai matarka ta shirya maka abin karin kuma lokaci ka koshi daga gida kafin ka tafi azumin ka yi eh, wato wannan ya yi daidai iftarin da kai daga baya sai ka rama ba za a ce wai sai ka shiga halin tafiya ba wannan hadisi ya nuna haka har imamu nasiruddin albani ya dan karamin littafi akai dan karami wato da yake magana akan iftar sa'imi qabla safari wato mai azumi mai azumi wato matafi da zai da zai da zai sha ruwa wato ya ci abinci tun ma kafin ya bar gari ya kawo hadisan ya musu darasa hadisiya ya fitar da su ina fata an fahimta to rishin lafiya ba wata rishin lafiya ce za a ajiye azumi shine aka ce rishin lafiyar da al'adance za ta haifar da jinkirin warke cutar ko kuma ta ƙara yawanta duk rashin lafiyar da idan aka yi azumi cutar za ta yi jinkirin warkewa ko kuma za ta datu to wannan sai mutum ya aji amma rashin lafiya yar kaɗan ba mai tsanani ba wani ɗan ciwon kai wani tuntuɓe kai jini ya fita wani abu da sauransu mai yankan sai ɗan yanke ka duk wannan ba za ka ce wai ba ni da lafiya ba wurin ajiye azumi kawai da an yi ga wani tuntuɓe duk wannan zaka yi azumin ka ina fata an fahimta dole sai an samu almarad almarad kuma shine khurujul badani min halatihi al-i'tiyadiyya jiki ya fita daga yanayin da ya saba na yau da gobe to ka ku rashin lafiya da ke sa jiki ya fita daga yanayin da ya saba na yau da gobe wanda an ganka za ce kai wani ko lafiya ya na kana dingishi ya na kana kaza ya na ga to kaga wannan amma akwai wanda bai da lafiya za a ta surutu da shi komai da komai to wannan ba sai ya abin nan ba shi ba ya san rashin lafiya ba ta kai rashin lafiya ba kenan an gane ko sauran da ya karasa cikin littattafan fikihu ومن كان ومن كان مريضا da haka sai shar'anta muku yiwuwar shan ruwa saboda rashin lafiya ko tafiya wala yuridu bikum al-usra ubangiji baya son tsanani a gare ku da haka bai ce sai kun yi azumi ba cikin halin tafiya an gane ko ko ma ta tafiya da aka yi da sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam wadansu suna azumi wadansu ba sa yi da aka je aka yada zango a wani wuri rana ta yi rana masu azumi kowa wani ya cire rigar sa yi inuwa da ita sahabin da ya rubuta hadisi yace saboda tsananin zafi wani ma ana cikin sahara bai samu abin da zai inuwa ba da tafin hannunsa yake kare fuskarsa kawai ya kare gushinsa kan ranar ta waɗanda ba sa azumi da aka je suka ce to ko masu azumi ku huta da aka je wurin za a yi zango suka fito da sanduna da eh, eh, zanin su ko temple din su ko tsamokare da suke tare su suka yi rumfa suka yi rumfuna suka yi tent suka je suka ɗebo ruwa daga inda ake ɗebo ruwa daga nesa duk suka kawo manzon Allah ya kalli sai ce zahabal muftiruna bil ajri yau kan waɗanda ba su azumi sun kwasa lada waɗanda ba su azumi yau kan sun kwasa ladan sun tafi da ma'ana sun zo sun yi mana rumfar zama sun je sun ɗebo ruwa sun zo sun dafa abinci mu muna zaune zahaba al-muftiruna bil ajr ma'ana waɗanda ba su azumi sun riga sun tafi da idan ka kalli hadisin sai ka auna ka ga wani hali kai ka samu kanka a ciki duk wanda kalan da ka samu kanka a ciki da ya dace da sunna sai ka bi za ka iya yin azumi ba tare da wahala ba ka yi a ba za ka yi azumi ba saboda akwai wahala shi kenan sai ka fasa azumi a a ka ɗauki azumi daga baya ka je yunwa sai ka ci abinci duk wanda kai kowanne kana da goyon baya na sunna kana jin wahala da wahala ta yi tsanani ka ce kuma dole sai ka ƙara azumi to nan manzo Allah ce laysa min al-birri siyamu fi safar baya daga cikin ayyuka na da'a mutum ya ce yana jin wahala cikin azumi kuma ya ce dole sai ya yi azumi din ba zai sha ruwa ba ga shi kuma a halin tafiya an gane ko yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda an ce ku rama fa iddatun min ayyamin ukhra saboda me wa litukmilu al-iddata dan kuma ku cika adadin kwanakin inda da aka ce idan kuka sha ba za ku rama ba sai ka sha azumi kwana bakwai ka sha kwana biyar ko kwana shida kuma an ce ba za ka rama ba yan uwanka musulmi suna da azumi 30 kai kana da 24 ko 23 kaga sun riga sun kere kenan ko suna da 29 kai kana da 22 ko 23 kaga sun riga sun kere ka amma da aka ce karama hikimar cewa karama din litukumilu li iddata dan kuma ku cika adadin yanzu to ba tsere muku ba ta fuskar lada wa litukabbirullaha ala ma hadakum kuma domin ku girmama Allah bisa ga shiryar da ku da yayi wa la'allakum tashkurun kuma domin ku zanto masu godiya da shi girmama Allah ta hanyar kabarbari a ranar Idi kenan tun daga safe har zuwa fita masallaci har zuwa lokacin da liman zai zo a fara sallah waɗansu malamai suka ce tun daga lokacin da aka ce an ga wata an shar'anta maka yin takbira a karamar sallah har ya zuwa lokacin da wato ainihin za a fita sallar Idi amma idan mafi inganci a karamar sallah babbar sallah ku har kwana biyu bayan ta ko kwana uku وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تعالى وإذا سألك عبادي إذا باينا سكة بيك عني جمدني فإني قريب توكتي مسني أبو سني أجيب دعوة الدائي إذا دعان إنا أمسكرا kiran mai kira da zaran ya kiraye ni ba sai ya falyastajibu jibuli su nemi amsawa ta in dai suka nemi in ansa musu to zan ansa musu wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun domin su shiryu hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu musa al-ash'ari Allah shi kare yadda a gare shi yace sahabbai sun kasance idan ana cikin tafiya lokacin da duk suka hau kan wani tudu sai su yi kabbara an gane ko lokacin da duk suka yi gangare sai su yi tasbih to sai suna daga muryoyinsu da wannan sai manzon Allah ta wasallam yake cewa ayyuhan nas arji'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba yace ya ku mutane ku kawo wa kawunan kuma na wanda kuke kira din fa ba wanda baya nan bane ba kuma kurma bane an fahimta ku to wannan abu da manzon Allah ya faɗa musu wato yana nuna musu wajen zikirin Allah wajen kiran Allah subhanahu wataala ba a daga murya domin wanda yake nesa shi ke bukatan ka daga murya ya wame da karfi kafin ya ji amma ubangiji da yake kusa da kai yana jinka wato ainihin daga murya din sai zanto rashin ladabi ne shi yasa anan ma wajen addu'a yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi sun tambaye ka game da ni ce musu a kusa nake a waɗansu daga cikin asbabun nuzul suka ce sahabbai sun tambaye manzon Allah cewa aqribun rabbuna fa nunajihi an ba'idun fa nunajihi shin ubangijin mu kusa yake mu yi kalma ta munajati tsakanin mu da shi wato kalma ta kaɗan kaɗan mai masa magana a hankali ko a nesa yake sai mun ɗaga murya sai wannan aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yasdurun kawo wannan ayar a cikin tsakiyar ayoyin da suke magana akan azumi ita ko tana magana akan addu'a dalili ne kan cewa halin da mai azumi yake cikin yin azumi hali ne na ansa addu'arsa manzon Allah ko ya bayyana haka a karara cikin hadisi da yake cewa idan ramadana ya tsaya akan rufe kofofin wuta gaba ɗayan su ba ɗaya da ake bari a buɗe a buɗe kofofin aljanna ba ɗaya da ake bari a rufe sannan kuma wani a daure kan galaru cikin aljanna sannan mai shela ya zo yana yin shela ya kai mai aikata alkhairi matso kusa lokacin sa yayi ya kai mai aikata sharri kaita wannan ba lokacin sa bane ba sai yace sannan ubangiji ta'ala yana da bayi da yake yantawa daga wuta a kowane dare cikin daren watan ramadana tun daga farko har sannan kuma sai yace sallallahu alaihi wasallam kowane musulmi yana da alƙawari tsakaninsa da ubangiji zai ansa masa addu'arsa a cikin watan ramadana to kaga idan ka ɗauki wancan hadisi sannan kuma ka ɗauki wannan aya da aka kawo ta a tsakiyar ayoyin azumi za ka fita da sakamakon cewa ashe watan azumi lokaci ne na addu'a da ya kamata mu dage da roƙon Allah mu addu'a kuma ba sai mun je umara ba kamar yadda waɗanda suke ɗauka ka je umara ba shi ne sharadin da ke nuna an karɓa maka addu'a ba a'a yin addu'ar ka tsarkake niyya tsakaninka da ubangiji yin amfani da lafazi mai kyau da ke nuna ladabi tsakaninka da ubangiji yin addu'ar da kyautata zaton Allah zai ansa maka kada ka dauka cewa Allah ba zai ansa maka ba daidai bane mutum ya dauka cewa baya da matsayin da zai Allah zai ansa zai ansa masa ya dauka shi ba malami bane Allah baya ansa addu'a sai ta malamai ya dauka cewa a shi uh, ita mace ce dan me za ta yi addu'a ai Allah ba zai ansa addu'a ba sai ta maza mazan ma sai tsofaffi tsofaffin ma sai malamai haka da sauransu duk wannan munin da zato ne ga ubangiji mutum ya dauka cewa ubangiji subhanahu wataala wato ainihin um, yana ansa addu'ar sa da zaran ya kiraye shi da zaran ya tsarkake niyya da zaran ya cika sharɗa da ake bukata na yin addu'a wannan shine amma ɗauka cewa wai sai mun je umara ne muka addu'a Allah zai ansa mana addu'ar mu shi kansa wannan mun nawa Allah rasuli kuma nuna babu hikima cikin al'amuran Allah ne domin cikin masu zuwa umara da waɗanda ba su zuwa su suka fi yawa to wannan ne dace da rahmar ubangiji ya ansa wa kowa da kowa ko kuma ya ansa wa masu zuwa umara kadai ya sa kowa da kowa tunda ya ce wata rahmati kullu shay rahmata ta lawace komai amma in ta dauka sai wanda suka je umara ma'ana duk wanda ba ya da ikon zuwa umara an haramta masa addu'a kenan ba zai iya Allah ya karɓa masa ba wannan ya zanto bunin da toba ubangiji ta'ala da haka mu roki ubangiji ko a ina muke sawa'un mun je umara ko ba mu je ba sawa'un maza ne mu ko mata a cikin wannan wata mai alfarma da azumi a bakin mu ko lokacin bude baki akwai hadisi da suka nuna ansa addu'ar da azumi a bakin ka da ranar akwai hadisai da suka nuna an sa addu'ar lokacin shan ruwa ina fata an fahimta kusanci ne na ilimi cewa yana sanar da mutane da ilimin sa kusanci ne na ji yana sanar mutane da jin sa yana jin duk abin da suke ciki kusanci ne na gani yana yana ganin su subhanahu wataala kusanci ne na rinjaye a kansu da iko a kansu kusanci ne na taimako da bayar da gudunmawa a keɓance ga bayansa mummune to wannan shine nau'i na kusanci da malamai suke fassara kusanci da shi kamar yadda kuma ayoyin alqur'ani haka suka nuna kamar yadda kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka nuna to sai aya ta gaba Allah ce أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تتقون hadisin mu'adu jabal da muka karanto da yake ba bayanin matakan da aka bi na wajabta azumi mataki uku a kowane wata mataki na wanda ya siyar sannan mataki na kowa in ba masu uzuri ba sai muka tsaya ba mu karasa hadisin ba sai mu'adu jabal ya cigaba da cewa thumma inna rajulan min al-ansar yuqalu lahu sirma mutum cikin mutanen madina ana kiran shi sirma bisad sirma ibn kai zalla ya'malu sa'iman hatta amsa ya yini yana ta aiki a gonarsa har sai da yamma fa ja'a ila ahlihi fa salla al-isha yazo gida yayi sallar isha'i thumma nama fa lam ya'kul wa lam yashrab hatta asbaha to sai barci ya dauke shi ga ka'ida ko a wancan lokaci dukkan wanda da magariba ta yi kafin ya ci ko ya sha barci ya dauke shi to ko ya farka ba shi ba shi ba shi ba shi ba sha kuma sai gobe iwar haka gashi ya je yayi na a gona yana da aiki ya zo gida yace da matarsa shin akwai abinci ta ce babu amma bari in je makwabta in tambayo ko na samu maka wani abu yace to je ya zauna kafin ta dawo ga gajiya ga wahala sai gingide ya dauke shi tana zuwa ta same shi yana barci ta ce khaibatan lana kai sonka to ga kenan babu shi ba shi ba sha kuma sai gobe da magariba mazajen fama sai aka zarce a haka wannan ai ne ta zarce ba ta zarce irin tamu ba gan wato sai suka ci gaba a haka bai ci ba bai sha ba fa asbaha sa'iman yawa yi gari yana azami فرآه رسول الله صلى wa عليه وسلم وقد جهد جهودا شديدا من Allah ya يغنش ya shiga cikin halin tsanani har yana suma da rana kamar yadda ruwayar bukhari bukhari ta nuna kana sai ce mali araka kad jahitta juhudan shadida me ya faru na ganka ka sha wahala sai ya wa manzon Allah labarin duk abin da ya faru mu'az ya ce wa kana umaru kad asaba min an-nisa'i min jariyatin aw min hurratin ba'da ma nama shi kuma can umar dan khattab shi ma barci ya dauke shi da ya farka kuma yana da kuyanga wanda ya sadaka da ita da haka sai ka hakuri har sai da ya kusance ta amma ya zurbi fada kowa ba shi dina tunanin yanzu ga matsala ta faru kuma ga wancan sahabi shi kuma waye gari azumi har ya suma kaga duk matsaloli wato sun faru da yawa akwai bukatar a magance su ana tarbiyyar mutane a hankali a hankali mu'azu ya Umar dan Khattab sai zo wajen manzon Allah fa zakara lahu ya ambata masa me ya faru gashi an an dace abinda Umar yayi ga kuma an dace abinda wannan sahabi ya samu kansa a cikin har yana suma fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lakum uhilla lakum an halatta muku laylata siyami a daren watan azumi a daren azumi ba rana ba an halatta muku arrafasu ila nisa'i saduwa da matayen an gane ku hunna libasun lakum wa antum libasun ku sutura ne a gare su su sutura ne a gare su matar ka tsaro ce a gare ka ta yadda ba za ka fada zina ba kai ma tsaro ne a gare ka ta yadda ba za ta fada zina ba Abdullahi dan abul ce hunna sakanul lakum wa antum sakanul lahunna abinda ake nufi da libas shine natsuwa in dai har mutum ya girma ya kai shekarun yin aure kuma da halin yin aure ko bai yi aure ba sai ka samu baya da natsuwa ko akwai kuma yar kaɗan ce haka ita ma in ta girma ta kai shekarun yin aure ko ba ta samu ta yi aure ba sai ka samu ba ta da nutsuwa aure yana sa nutsuwa an gane ko dan ubangiji ta ala ce li taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma dan ku samu nasuwa zuwa ga ita mata din idan mutum baya da mace baya da nasuwa kunna libasul lakum wa antum libasul lakum in dai baya da ita to yana zaman larura sai dai ita yin azumi tunda manzo Allah ce rinka yin azumi in ko yana da hali to sai amma in baya da hali to shikenan sai ita yin azumi kenan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allah ubangiji ta'ala ya san cewa annakum kuntum nuna anfusakum fataba alaikum ku kuna ha'intar kawunan su suke ha'intar kawunan su Umar dan Khattab da ya zake wa kuyan gasa ba tare da ya faɗa ba dai daga baya zai faɗa manzon Allah Allah ya san cikin ku akwai suke ha'intar kawunan su da haka sai dawo da ku daga halin haramci zuwa ga hali na ne halacci ta ba kamar da ke alima allan fa ta ba alaikum can ma ba wai an karbi tuban ku bane a an dawo da ku daga halin tsanani zuwa ga halin sauki an fahimta ko alima allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana a yanzu din ba shi ruhunna ku je ku sadu da su da daddare ba komai in da ya zama haramun a dare cikin azumi yanzu ba haramun bane ba su ruhunna wa butagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abinda Allah ya rubuta a gare ku eh abinda Allah ya rubuta a gare ku shine na ayya haka waɗansu malamai suka fassara shine wabtagu ma kataba Allahu lakum sai kuma aka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har ya kasance farin zare ya bayyana daga bakin zare na alfijir wato hikimar da ke cikin nan wurin shine matsaloli guda biyu aka samu da daddare idan azumi adam magariba ta yi duk wanda ya yi barci kafin ya ci kafin ya sha kafin ya sadu da iyali to ko ya farka ba shi ba shi ba sha ba saduwa da iyali har kuma sai washe gari ba haka bane sai aka samu matsaloli guda biyu ga wani ya yi barci kafin ya ce ta dan haka ya zarce da azumi har sai washe gari ya tashi na suma ga wani wato ya yi barci ya tashi ya kasa jurewa har ya kusanci iyalinsa shi bai ce ya ci gaba da azumin ba a'a tunda dai mace ce bai jure ba sai ya kusance ta sannan kuma ya zo ya tashi da safe yake tambayar manzon Allah ga abin da ake ciki da Allah tashi yin bayani in kai za ka yi bayani na mutane wa za ka fi faɗin uzurinsa wanda yunwa ɗin nan da kitirwa suka sa har yake suma ko wanda ya kasa jura har sai da ya kusanci iyalinsa wa za ka fara yin bayani ka warware masa matsalarsa in kai za ka yi bayani mai yunwa da amma sai Allah ya ajiye mai yunwa da kisirwa gefe guda ya fara da wanda yake da matsala ta mace din أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أبي بياني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم أنجم رسي إنا وندري سوما سبا ديوا وكلوا واشربوا wanda ya suma saboda yawa za ka biyu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr daga yanzu in rana ta fadi kuna da daman ku ci ku sha tun da tun daga lokacin da rana ta faɗi har da fajr yake to ko barci ya dauke ku ko bai dauke ku ba an riga an halatta muku daren gaba ɗayan sa har sai al-fajr yake ina fata an fahimta wato kenan kaga matsaloli ne guda biyu aka fara da wata sannan wata menene hikimar da ke ciki to balaga da ta alqur'ani tana da yawa kwarai da ko ubangiji ta Allah ya fi kowa sanin halin bayan shi waɗansu malaman kila sa iya fakewa da cewa a'a matsalar wanda ya suma da yunwa shi kadai ne amma matsalar waɗanda wato ainihin suka kasa jorewa ta da suka kasance su ba umar dan ba bane shi kadai an samu waɗansu daga cikin sahabbai su ma ba su jure ba irin yadda umar dan khattab bai jure ba illa iyaka umar ɗan khattab ya zo ya bayyana kansa su kuma ba su boye kansu sun boye kansu ba su bayyana kansu ba da akwai hadisi da aka karbo wato ainihin daga waike da suna ubayy bin ka'ab ya nuna waɗansu mutane daga cikin sahabbai ba su jure ba wato sai bai tsaya akan umar dan khattab ba akwai waɗansu mutane da yawa ba umar dan khattab ba ne shi to tunda suna da yawa sai aka fara da su kafin a je kan maganar su ina fata an fahimta kila da an fake da wannan hadisin shi ma ya fito da wata ma'ana kuma daban Faɗin Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai yace thumma atimmu siyama sannan kuma ku cika azumi ila al-layl zuwa dare ma'ana idan al-fajr yake to sai ku daina ci za ku cika kuma har zuwa dare da zarar rana ta faɗi kuma sai ku ci da ci wato cewa ku ci ku sha al min al lokacin da wannan bangare ya sauka na aya sai adi bin hatim wato abin nan yadda ya samu zare guda biyu ɗaya fari ɗaya baki idan zai sahur sai zo ajiye shi yana cin abinci yana kallon zaren nan guda biyu wai ba zai daina cin abinci ba sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne ka wannan ko ba zai gane ba sai gari ya waye wato kamar dai da kakannin mu fulani suke cewa wai sai kaga kiyashi yana yawo to in ko kaga kiyashi yana yawo to ai gari ya waye <laughs> kafin ka daina sahur to ka'ida ko wato ainihin abinda ake cewa shine alkhaytul abyadu shine farin alfijir Bai fara ketowa abinda ake kira alkhaytul aswad ragowar dare da bai riga ya tafi gaba to shi kuma alfijir iri biyu ne akwai alfajr sadiq akwai alfajr alkazib alfijir na farko wanda ake kiran shi da suna makaryacin alfijir haske ne daga saitin gabas zaka ga ya taho siriri yayo yamma kamar an zano shi an gane ko to amma za ga ya dan yanki a tsakiya to wannan alfijir makareci kenan ko da ya ganka ko da ka ganshi ba za ka daina cin abinci ba ba za ka daina shan abin sha ba amma alfijir na gaske shi yakan taho ne da fadin sa haka wato zai maka kudu da dama da hagun ɗinka ne amma wannan zai maka gaba da baya ne haka tsawonsa shi makarecin haka yake gaba da baya zaka ga siriri ya taho haka amma na gaske da fadin sa zaka ga haske a gabas da fadin sa dama da hagun ɗinka ya taho gaba daya to alfajir ya fito ba za ka ci abinci ba kenan lokacin sallah yayi ina fata an fahimta sai malamai suka ce to wannan na nuna cewa wato ainihin duk yadda ka kai ga fahimtar larabci in ba ka koma zuwa ga hadisan manzon Allah ba za ka fahimci Qur'ani dan adibin hayatin ai sahabi ne kuma larabci yake ji kuma da harshen sa aka saukar da alqur'anin amma ya masa wannan fahimtar har sai da je faɗa manzo Allah manzo Allah ce cabbi da lalle kana da katon fulo tunda har zaka hana alfijir ke towa ai abin da ake nufi bayadun nahari wa sawadun wa sawadun layl ba wai farin zare da bakin zare ake nufi na wanda ka sani zaka saya a wajen dan koli ba a'a farin zare shine alfijir da yake to bakin zare kuma ragowar dare da bai riga ya tafi gaba ɗaya ba sai da manzo Allah ya masa wannan bayanin ya fahimta sai wannan ya nuna ba yanda za a yi ka gane ayoyin alqur'ani sai ka nemi taimako da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kuma ingantattu ba hadisai waɗanda suke wato ainihin da'ifai ba sannan kuma sai wannan ya nuna cewa akwai shar'antuwar yin alfijir wato wato yin sahur kai har ya zuwa dab da tawar alfijir hadisi ko ya nuna wato yana daga cikin sunnar annabawa gaba ɗayansu. su jinkirin sahur gaggauta buɗe baki buɗe baki da zarar rana ta faɗi za ka gani ran tabbata da ran ta kalli yamma a wurin da ba tudu ba gangara a gaban ka ba kan dutse kike ba dutse a gaban ka ba wata katanga ba itaciya in ka gawa ka ganin kwallon rana din ya riga ya kube kasa to ta riga ta faɗi komin haske daga dare ko ladan ya kira sallah ko bai kira sallah ba sai ka sha lokacin shan ruwa yayi kenan ina fata an fahimta to lokacin alfitar kuma shine eh, eh, kafin ke to wata idan alfitar na towa misali karfe 5 saura kwata to ya kasance karfe hudu da rabi biyar sauran ashirin ka kammala sahur shi ne ya dace da sunna dab da ke towa alfijir saura minti goma alfijir ke to ka gama saura minti bakwai alfijir ke to ka gama cin abinci don an tambaya cikin hadisi menene tsakanin lokacin da mutum zai kammala sahur da kuma a zo a yi sallah manzo Allah ce gurgurdan yadda za a karanta aya haka hadisi ya nuna na sahabban manzo Allah gurgurdan yadda mutum zai karanta wato aya to kaga aya hamsin matsakaiciyar aya a mai karatu tsakatsakin karatu ba da gaggawa ba kuma da bi a hankali sosai ba kaga aya da kalli cikin minti goma minti bakwai mutum zai karanta aya an bayyana da to da saboda haka wannan gwargwadon lokaci kenan minti goma minti goma sha biyar shine ya dace da mutum ya kammala sahur kenan manzo Allah kuma yace tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur din nan akwai albarka sannan kuma idan mutum ya farka sai yake shakkan alfijir ya keto ko bai keto ba me ya hukuncin su zai ci abinci ko ba zai ci ba waɗansu malamai suka ce ba zai ci ba ihtiyatan dai ihtiyati kare je ya ci ko alfajir yake amma dai yadda nassi na aya ya nuna zaka ka ci ne har sai lokacin da ka gane alfajir yake to yanzu ko sai ka kake ciki ya to ko bai to ba ai in kana ya to ko bai to ba kana ci da ya to za ka ci to ya to sai ka gani hatta ya bayyana sai ku daina domin Allah ya sanya haddi na daina cin abinci shine at-tabayyun ba shakka ba bai sai ba kulu shrabu hatta tashukku in kun yi shakka sai ku daina ci a'a hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad at-tabayyun shine al-hadd al-akhir wajen cin abincin sahur ina ba ta fahimta وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل يا الله ولا تباشروهن ce za ku sadu da iyalinku ko matanku wa ko na fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci lokacin da mai itikafi ke itikafi ba shi ba saduwa da mace ba shi ba saduwa da mace kamar runguma ko sumbata ko kallo na sha'awa ko shafar jikinta ko ita ka ce ta shafa ka dan ka ji daɗi duk bai halatta mai itikafi ya wannan ba idan mai itikafi ya wannan itikafin sa ya lalace in ita ma mace itikafin ta ya lalace in mutum ta yi wa mijinta kuma shi ma itikafin sa ya lalace ina fata an fahimta wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan ayoyi ne na Allah fala taqrabuha dokoki ne na Allah kada ku kusance su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas kamar haka ne Allah ke bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun dan su zanto masu takawa a gabatan sai aka ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fala taqrabuha atan fala to hudud na ubangiji iri biyu ne ko dai su zanto awamir to so ake a yi su ba tare da ka ƙetare inda ake bukata ba ko su zanto na wahi su ko ba a yadda maka kusance su ballantana ka yi saboda haka duk abin da aka hana sai aka ce wala ta qarabu ha saboda hana ka abin akai wala tu tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kusa da abin ma karkai ma'ana kusa da saduwa da iyali ma karkai amma can ku tun da sai aka yi kaza yi kaza yi kaza sai aka ce hududullahi fala taqrabuha kai amma karka ke ta wato babu kari kenan ina ba ta kun fahimta wajen nawahi fala ta taqrabuha wajen awamir fa fala ta ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika hum zalimun to sai mu dakata anan abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji da Allah shi ya fi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah rabbil alamin produced marketed and distributed by Tokwa Islamic Audio Medigrim on market